Mahukunta Sura goma sha shida Samson da dilela Wata rana Samson ya tafi Gaza, inda ya ga wata karuwa, ya shiga wurinta ya kwana, aka gaya wa mutanen Gaza, Ai, Samson yana a nan, saboda haka suka zo suka kewaye wurin suka yi kwanto dukkan dare a bakin ƙofar birni, a zaren nan ba su motsa nan da can ba, suna cewa, Gari yana wayewa, za mu kashe shi. Amma Samson ya kwanciyarsa har tsakiyar dare, sa'an nan ya tashi ya kama ƙofofin birnin tare da madogarai biyunsu, ya tumɓuke, ya aza su a kafaɗarsa, ya kai su kan dutsen da yake fuskantar Hebron. Bayan ɗan lokaci, sai ya shiga ƙaunar wata mace mai suna Delila a kwarin Sorek, sai shugabannin Filistiya suka tafi wurinta suka ce, Ki yi ƙoƙari, ki ga ko za ki rarrashe shi ya nuna miki asirin ƙarfinsa, da yadda za mu iya shan ƙarfinsa don mu ɗaura shi mu yi nasara a kansa, kowannenmu zai ba ki shekel dubu ɗari ɗaya na azurfa. Saboda haka, Dalila ta ce wa Samson, Ka faɗa mini asirin ƙarfinka, da yadda za a ɗaura ka a yi nasara a kanka. Samson ya ce mata, In wani ya ɗaura ni da sababbin igiyoyin da ba su bushe ba, zan zama marar ƙarfi kamar kowa. Sa'an nan shugabannin Filistiyawa suka kawo mata sababbin igiyoyi guda bakwai da ba su bushe ba, sai ta daure shi da su, da mutane a ɓoye cikin ɗaki tare da ita, sai ta ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, da jin haka sai ya tsintsinke igiyoyin kamar zaren da ya yi kusa da harshen wuta, saboda haka asirin ƙarfinsa bai tonu ba. Sa'an nan Delila ta ce wa Samson, Ka mai da ni wawiya, ka ruɗe ni, yanzu ka gaya mini da za a ɗaure ka. Ya ce, In wani ya ɗaure ni sosai da sababbin igiyoyin da ba a taɓa amfani da su ba, zan zama marar ƙarfi kamar kowa. Saboda haka Delila ta ɗauki sababbin igiyoyi, ta ɗaure shi da su, sa'an nan, tare da mutane a ɓoye a ɗakin, ta yi ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, amma sai ya tsintsinke su kamar zare. Sa'an nan Delila ta ce, Har yanzu ka mai da ni shashasha, kana mai da ni wawuya, kana kuma yi mini ƙarya, ka gaya mini yadda za a daure ka mana, ya ce mata, In kin yi kitson gashin kaina guda bakwai, kika ɗaura su da zare, kika buga su da akwasha, zan rasa ƙarfi in zama kamar kowa, saboda haka yayin yayinda yake barci, sai da ta yi kitson gashin kansa guda bakwai. ta ɗinka su da zare, ta kuma ɗaura su da akwashi, ta sake yin ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, ya tashi daga barcinsa, ya tumbuƙi akwashin tare da zaren da aka ɗaura a gashin kansa da su. Sa'an ta ce, Yaya kake cewa kana so na alhali ba ka yarda da ni ba? Wannan shi ne sau na uku kana mai da ni wuya kuma ba ka nuna mini asirin ƙarfinka ba. Da irin wannan fitina ta tsokane shi kwana da kwanaki har sai da ya gaji kamar zai mutu, saboda haka sai ya faɗa mata komi ya ce, Ba a taɓa sa reza a kaina ba, domin ni Naziri ne ke keɓaɓɓe ga Allah tun haihuwa, in kuwa an aske kaina, ƙarfina zai rabu da ni, sai in zama kamar kowa. Da ta gane ya gaya mata kome yanzu, sai ta aika saƙo zuwa ga shugabannin Filistiyawa ta ce, Ku ƙara zuwa sau ɗayan nan, ai, ya gaya mini komi, saboda haka shugabannin Filistiyawa suka dawo tare da azurfa a hannuwansu, bayan ta sa shi ya yi barci a cinyarta, sai ta kira wani ya zo ya aske kitso guda bakwai nan a kansa, aka fara rinjayarsa, ƙarfinsa kuwa ya rabu da shi, sa'an nan ta ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, sai ya farka daga barci, yana tsammanin cewa zan fita kamar da in miƙe jikina, amma bai san cewa Ubangiji ya rabu da shi ba. Sa'an nan Filistiyawa suka fusge shi, suka ƙwaƙule idanunsa, suka gangara da shi zuwa Gaza, da suka ɗaure shi da sarƙoƙin tagulla, sai aka sa shi yana niƙa a kurkuku, amma gashin kansa ya fara tohuwa, kuma bayan an aske shi, to, sai Filistiyawa suka taru don su miƙa hadaya ga dagon Allahnsu, su kuma yi biki cewa, Allahnmu ya ba shi abokin gabanmu Samson, a hannuwanmu. Sa'ad da mutane suka gan shi, sai suka yabi Allahnsu, suna cewa, Allahnmu ya ba shi abokin gabanmu a hannunmu, wanda ya lalace ƙasarmu, ya kuma riɓanya kisan mutanenmu. Yayinda suke cikin farin ciki, sai suka yi ihu suka ce, Fito mana da Samson ya yi mana wasa, saboda haka aka zo da Samson daga kurkuku, shi kuwa yi wasa a gabansu, sa'ad da suka tsai da shi a tsakanin ginshiƙai, sai Samson ya ce wa bawan da yake riƙe da hannunsa, Ka kai ina zan taɓa ginshiƙan da suke ɗaure da wannan haikali, don in jingina a kai. To, haikalin ya cika da mutane maza da mata, dukan shugabannin Filistiyawa kuwa suna a can, a bisan rufin kuwa akwai mutum wajen dubu uku, maza da mata, suna kallon Samson yana wasa. Sa'an nan Samson ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji mai iko duka, ya Allah ka tuna da ni, ka ƙarfafa ni sau ɗaya nan kaɗai, ka bar ni da bugu ɗaya kawai in ɗauki fansa a kan Filistiyawa domin idanuna. Sa'an nan Samson ya kai hannuwansa ga ginshiƙan waɗanda haikalin yake a kai, ya jingina jikinsa, hannunsa na dama yana a ɗaya, hannunsa hagu kuma na ɗayan. Samson ya ce, Bari in mutu tare da Filistiyawa, sa'an nan da dukan ƙarfinsa, ya tura haikali ya faɗa kan shugabanni da dukan mutanen da suke ciki, ta haka ya kashe mutane da yawa fiye da yayin da yake da rai. Sa'an nan ’yan uwansa da dukan dangin mahaifinsa suka gangare don su ɗauke shi, suka kawo shi suka binne tsakanin Zora da Eshtawol a kabarin Manowa mahaifinsa, ya yi mulkin Isra'ila shekara ashirin.